gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. Amina kin san yau talata wanda kuma duk ranar talata mukan yi magana ne akan ilimi da fasaha inda yau ma 18 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan karancin malamai a makarantun gwamnati ko wani irin hali suke ciki. Yanda na karanta aka fahimta da ni yanda za ka koyar gaskiya na zo na ga abin ya sha bambai. Dalili kamar yadda dan uwa ya ce za ka samu an ce akalla ana so mafi yawa mafi akasari yara su kai arba'in in sun yi yawa to za ka samu yara tamanin Yusuf wato mukan mai da hankali akan yara da abubuwan da suke bukata domin a inganta rayuwansu. To ai lallai kan shi ya sa ma yau wakilin sashen Hausa na murar Amurka Lawal Isa Ikara ya yi muna wannan tattaunawar. Yusuf bari dai mu fara dai da amsoshin tambayar da muka yi wa masu eh. sauraro a Facebook eh. inda muka ce ya kuke ganin za a magance matsalar karancin malaman makarantun gwamnati ga kuma yadda kuka amsa mana. Eh. To amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Ibrahim S. Jibrin Bauchi inda ya ce salam VOA Ni dai a gani na a hana kafa makarantun kuɗi. Misali ina koyarwa a makarantar gwamnati ina fuskantar matsala ta kuɗi wajen salari. Sai wani ya kira ni a makarantarsa na kuɗi. Ai zuwa zan yi saboda matsala ta ta warware. Amma in aka hana to sai a inganta albashin na gwamnati. To ina ga insha Allahu komai zai daidaita. Shi kuma Abdul Abdulhamid ya ce yau da gobe ta hanyar ɗaukan sabbin masu koyarwa idan mutum ya cancanta. To sai kuma Abubakar Khalid inda ya ce biyan albashi mai tsoka. Shi ko Umar Kaki dawa zamfara cewa ya yi gaskiya ya kamata gwamnati ta zanka biyan malamai a kan lokaci. To shi kuma Umar Isa Idris Shanonu cewa ya yi za iya magance karancin malaman ne ta hanyar ɗaukar sababbi kuma waɗanda suka cancanta musamman a yanzu da rashin aiki ya yi yawa a cikin al'umma. shi kuwa salisu nasiru cewa yi ga matasa nan sun kammala karatu a ƙasa babu aikin yi ko da temporary ne ya kamata a dinga ɗaukar su to sai kuma amsa na gaba daga sha'aibu zidane shi kuma ya ce assalam yau da gobe hanyar da za a bi wajen kawo ƙarshen ƙarancin malaman gwamnati ita ce gwamnati ta rika biyan malaman albashinsu a kan lokaci ya kuma kasance ana biyan malaman albashi mai tsoka shi kuwa abubakar kiyawa magarya cewa yi to ni dai fata na a wajen gwamnati shine ta yi iyakacin ƙoƙarinta wajen ɗaukar ma'aikata. To Yusuf ga kuma ɗan oga kaki bari alasa na faɗi sunan shi daidai dai. Gaskiya ba. Cewa ya yi, kamata ya yi a ƙara ɗaukan wasu, amma a ba su horo da yawa kafin su fara koyarwa. Shi kuwa Aliyu ɗan Hausa gwammaja cewa yi, yadda za a yi a magance wannan matsalar sai gwamnati ta jajirce wajen ƙoƙarin ɗiban malaman. To sai kuma Dini Muhammad Rabu, kai ma Allah sana faɗi sunanka daidai cewa yayi. Salam VOA, ai idan gwamnati ta shirya magance wannan matsalar ta san hanyoyin da za ta bi ta magance hakan. Shi kuwa Muhammad Sale yara cewa yayi a inganta albashinsu kuma a rika biyan su a kan lokaci. Daga kuma ciranci na zifi da cewa yayi. Salam yau da gobe. Gwamnati za ta iya magance karancin malaman ta hanyar kai ziyara a duk makarantun gwamnati domin su duba malaman suna aikin da ya kamata da kuma ɗaukar sabbin malamai. Sani Muhammad Tukur cewa ya kyautatawa malamai ta hanyar biyan albashi cikin lokaci tare da basu kulawa da basu muhimman kayan koyarwa irin waɗanda suka dace. Musa bin Muhammad Musa kuma ya ce, dawo da 'ya'yan manya cikin makarantun gwamnati, a maida abin ya zama doka, dole dole su saka yaransu a makarantun gwamnati. To wannan kadai ne hanyar da za a bi a magance kowace matsala a harkar ilimin Najeriya. Sani Lawal Umar cewa yawaita ɗaukan sabbin malamai tunda akwai masu karatun ba. Amiru Almezon Amarawa kuma ya ce a inganta musu albashi shine kawai zai iya karkato matasa su fara sha'awar koyarwa. Amsa mu ta ƙarshe kuwa ta fito ne daga gurin Shehu Adamu Rijau wanda ya ce, E sai gwamnati ta inganta muhallin karatun sannan kuma ta samar da kayan aiki kuma ta ƙara wa malaman albashi mai tsoka. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. yanzu ne za mu leƙa zauren muhawarar mu domin jin tattaunawar da wakilin sashen Hausa Ismail Ikrayi mana da malamai. To masu aro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma ga mu a wani zaure da za mu tattauna akan abin da ya jibanci makarantu musamman na gwamnati da kuma irin kalubalen da masu koyarwa musamman malamai ke fuskanta. a yau a cikin wannan zaure muna tare da wasu daga cikin malamai da ke makarantu daban-daban a bangarori daban-daban a wannan jiha ta kaduna sunana garba abubakar ɗaya ne daga cikin malamai daga jihar kaduna sunana muhammad abubakar ɗaya daga cikin malamai daga nan jihar kaduna sunana hajara haruna ɗaya daga cikin malamai da ke <laughs> jihar kaduna to algafta malam akwai magana da ake ta cewa ku ne aka baiwa ɗawainiya ko alhaki na koyar da 'ya'yan al'umma musamman dai a matakin farko tun daga makarantar firamare yanzu haka akwai maganganu da ake na irin kalubalen da ake fuskanta a makarantun gwamnati wanda akan samu matsaloli ima eh, dai ta bangaren malamai ko bangaren hukuma da sauransu za mu so mu ji a matsayinka na malami asali ma bangaren ka karanta ka tafi ka koyar ko ko dai kaddara ce dalili da yanayi yasa ka tsinci kanka a bangaren koyarwa gaskiya dalili ne da yanayi yasa na tsinci kaina a harkan koyarwa amma daidai gwargwado ina iya kokari na wajen kulawa da aiki na tunda na san na riga na dauki amana ne so ni kalubalen da nake fuskanta da yake damu na har gobe ba shi ba wani abin da ya wuce yawa na ɗalibai da muke fuskanta kuma abin da ya jawo wannan yawan shine gwamnati tana gani daidai ne nima ina ganin daidai ne to amma shine na magana tun daga lokacin da aka ce an kawo ishu na ciyarwa to shine ke jawo wa'annan ɗaliban suke zuwa makaranta sosai don wasu da da na sani muna da ɗalibai guda su a aji yanzu za ga aji kana da ɗalibai sama da 220 to ya za aji daya a aji guda daya to ya za ka yi da su kuma gashi akwai ɗan karancin malaman ta sanadiyan wannan abin da ya faru malaman da aka ɗiba sababi ba su isan ɗaliban in dai maganan gaskiya za a yi a kalubalen da muke fuskanta kenan ba ku yi wani tsari ba ta yadda za a rarraba yawan ɗaliban daga wannan ɗari biyun da kake magana a rarraba a sauran azuzuwa ko ko babu gine-gine ne gaskiya babu yawan gine-gine tunda ni inda nake ajujuwan gaba ɗaya ba su wuce guda goma ba to kuma ɗalibai ne sun fi karfin guda dubu biyu da ɗari biyar to ya za mu yi da su za a ga a aji ɗaya ɗalibi dalibai ɗari biyu sama da ashirin wani wuri ma ga har da hamsin to mutum kuma za ga ajin a da kafin a samu matsala na wa'annan malaman makarantar da aka rarrage su to za ga ajin idan yanzu nan mun shiga za ga mutane hudu ko uku su suke kula da wa'annan yaran yanzu wani ajima za ga mutum ɗaya ne ya zai da ɗalibai ɗari biyu da hamsin muna gaskiya tsakani da alama fama da wannan kalubalen a harkan wannan koyarwa ana so a ilimi ya ƙara inganta kamar yadda ake ikirari to a samu gyara ta nan wa'innan bangarorin saboda 'ya'yan su masu amfana da abin da aka ce an ɗauki amanan koyar da su. malam yanzu haka wasu na magana cewa kun je kun kwankwaɗo karatu a makarantu na gaba da sakandare ko kwaleji ko eh, wanda suka yi digiri na bangaren koyarwa da ake kira B.Ed ko kuma kwalejin koyarwa eh, wasu amma sai a zo makaranta a ga wani abu da ya ban ya za ka auna abin da ka karanto lokacin da ka je karatun koyar da yaran nan da kuma abin da kake gani aji to gaskiya bisa yadda na, karanta aka fahimta da ni yanda za ka koyar gaskiya na zo na ga abin ya sha bambam dalili kamar yadda dan uwa ya ce za ka samu an ce akalla ana so mafi yawa mafi akasari yara su kai arba'in in sun yi yawa to za ka samu yara tamanin misali in ka ɗauki darasi na turanci kana suka koyar da yara reading za ka ga akalla ana so ka yi gurufin nasu gida hudu zuwa biyar wanda za ka ba su littattafan karatu kana guidin nasu kana zuwa daga wannan gurup din zuwa wannan gurup din ka koyar da su na daidai dai za ka ga ajin ya fi karfin ka kai gurufin nasu ɗaya kuma kai ɗaya ne a cikin ajin kaga wani kalubale ne da wanda malami za a ce malami ɗaya yara tamanin ya zai da su ko manya ne ma masu hankali ai abin zai zamto maka da wahala balantana kananan yara wanda suke sai hankali sannan kuma musamman ma su littattafan karatun maganan Allah babu su sosai za ka samu gaskiya ni a makarantar da nake an kawo amma za ga a aji hudu kamar misali darasin turanci zo littattafan ba su guda arba'in ba to kuma yara ga su guda sama da ɗari da wani abu a cikin aji to ta yaya za a yi ba wani lokacin fa sai dai mu ne mukan dan cire kuɗi daga ajinmu mai photocopy mu ba mu mu rarraba mu yaran gurin mu nuna mu koyar da su abubuwan dan sai sun je gida ma sun yi karatu din so sannan kuma in ka duba yanda zaka ga an ce yanda zaka yi amfani da allo gurin rubutu da me zaka samu allon duk irin na dani yanzu zaka samu makarantu kamar irin na kuɗi zaka suna amfani da whiteboard ke da a turanci wanda ake cewa da maka wanda zai zamto da sauki to amma yanzu gaskiya a makarantun akwai su amma ba da yawa ba maganan Allah so sannan kuma maganan wannan ciyarwan ni gaskiya a yanda nake gani ba wai ni hanya bane mai bullarwa da ke saboda za ka samu yanzu an ba yaro abinci da ya ga mai abinci malam mai abinci ta zo malam mai abinci ta zo ana cikin koyarwa ana cikin koyarwa za a ce ga mai abinci ta zo to kafin ma ka dawo da hankalinsu su gane cewa a bar abincin nan lokacin ya riga ya kare so kaga wani kalubale ne da ya kamata a ce in ma za a ciyar to ni na fi ba mu gwamnati shawara da kuɗin ciyar wannan gunda ta kawo littattafan karatu masu yawa wanda zai isa a ba mu kowane yaro musamman ah, na lissafi da shi turanci din wanda in an koyar da yaro zai je gida iyaye su ma za su taimaka don malami ba zai iya koyar da yaro gaba ɗaya komai ba sai dai ɗanyi wani abu su ma iyaye su yi wani abu sai sannan a samu um, um, abin da ake so in ko ba haka ba gaskiya za mu ta koma gidan jiya ne dan ni yanda na gani a makaranta an koyar da ni ga yanda za ku koyar da yara ka koyar da su karatu ka koyar da su rubutu na zo na ga abin yanzu yara tamanin aji yara in koya musu rubutu yanda za su iya rike fensir saboda akwai yanda aka koya mana yanda ma yaro zai iya rike fensir ya rubutu to yara tamanin ya za kai da su amma ya kuke yi musamman idan kun tara irin wa'annan matsaloli wanda za su iya kawo na ƙasa a koyarwa ba ku iya gabatar da su ga shugaban makaranta shi kuma ya kai wa mahukunta na gaba don a ɗauki mataki to gaskiya mun faɗi mun faɗi ba so ɗaya ba ba so biyu amma dai gaskiya har yanzu ba mu ga wani canji ba maganan Allah tun daga lokacin da muka fara dan akwai wanda mun fara aikin tare su ma sun haƙura sun bari kuma ko NCE suka je suka yi wasu ma B.Ed gare su amma irin sabanin abin ya sha bamban da hankalin su sai suka ga kai gaskiya to ni ba ma aka gaya mu na akwai bambancewa wata ran dan kaman takaddama da ya taso da shugaban makan sanar malami yana cewa ga yanda zai yana a'a ni fa ba haka aka koyar da ni ba dan ni na karanta na gani kuma manyan malaman education ne suka gaya mun haka to sai naga abin ya saba da yanda nike ni kuma ba zan iya hakan ba yanzu kai asali kana da sha'awar koyarwa ko kai ma ka tsinci kanka ne kawai a harka to gaskiya na tsinci kaina ne tunda kuma na tsinci kaina kuma kai alƙawarin cewa zaka yi tsakaninka Allah ina yi bakin gwargwado iyaye abin da zan iya yi dan duk gudun wanda zan iya badawa ina badawa to amma duk da ka gaskiya akwai kalubale musamman misali in na baka misali in an zo jarabawa ka ga an yi jarabawa amma malamai ba su da irin wannan kilin sheet din da za su zauna su yi compiling result gaba ɗaya a gurin sai kai ne za ka zauna ka samu fuska kai drawing ga C4 CA second CA exam na english ka zo na literacy kenan ka zo ka yi na math ka yi na social studies health education computer irk da crk to zaka ga sai ka zauna wannan wani kalubale ne da bai ma iya sa malamai su gama jarabawansu a lokacin da ya kamata har a ce za a ba ma yara sakamakon jarabawa kafin a je hutu ka kuma duk yaron da ya jaraba yana so a ce ya ga sakamakon shi ya yi so da yawa zaka ji malamai sun ce wasu ma da na tambaye su zaka sun ce wallahi ba su ba bala ma su iya yi ba saboda abin ya fi karfi kuma sannan zaka samu a ce malami a aji daya shi ɗaya ne kamar yadda ce maka a ce fomosta kai ɗaya ne a aji akalla a ce kuma yara sun kai ɗari misali kaga to yanzu ya za ka yi da su a ce ka yi musu result ka gama kai komai ga maganar rijista ga waye ga waye kaga abubuwan suna da yawa yadda mutum gaskiya ya zamto ba zai iya yi shi ɗaya ba akwai gaskiya buƙatuwan gwamnati ta ƙaro malamai sosai wayannan ban ce sun yi ba amma in za a ƙaro irin su biyu ma wallahi ba za su isa kamar yadda ake so ba saboda ajujuwan ma sun yi kaɗan magana Allah gwamnati tana kokarin ta amma fa sun akwai bukatun su karu saboda zaka samu yanzu misali kamar yadda na gaya maka za ga wani makarantar aji ɗaya da aji biyu a guri ɗaya suke aji biyu da aji ko a guri ɗaya suke kamar yaya za ka ga an ce wannan primary six wannan za ga allo guda biyu ne za a sa sai a sa allo ɗaya ta nan gefe allo ɗaya ta nan gefe a cikin aji ɗaya a cikin aji ɗaya dan akwai makarantar da ni ina magana da malami ya ga su biyu ne a makarantar a wani kawai a can wani Ke su biyu ne malamai a makaranta gaba ɗaya gaba ɗaya makarantar su biyu ne to wani darsa suke koyawa to ya ce mun gaskiya shi dai na yin turanci yana koyar da health education yana koyar da su social studies ɗayan abokin nashi yana yin masa lissafi yana yi musu a kwamfuta sai writing da drawing wato dai sun rarraba darsan ne a kan su biyu eh, sun raba ne su biyu amma a makaranta ka akwai irin wannan eh, to gaskiya akwai dan ka ko ni ina daukan subject uku ne ni nike yin ni nike yin english ni nike yin computer ni nike yin irk ina hadawa ma da writing da drawing na ajin da nike zama sannan akwai sauran misali in ka duba za ka kamar ajin da nake aji hudu nake to a wannan ajin ajujuwan guda hudu ne kuma malamin mu hudu ne mu hudu ne kacal za mu dawo a kanka amma bari mu je wurin malama malama hajara ke ma malaman makaranta ce tsintar kai kika a cikin koyarwa ko ko dama can abin da kika karanta kin so ne ki koyar da 'ya'yan jama'a su samu ilimi eh to gaskiya ni dai abin da na karanta kenan amma har ga Allah ni ba <coughs> na sha'awan wannan koyarwa saboda da na rasa da yadda zan yi ne ko ba gaskiya ba menene ya yake zama miki kalubale akan maganar koyarwa gaskiya rashin kayan aiki ba kayan aiki yadda aka gaya mana ba haka muka zo muka gani ba kamar me da me babu a kayan aiki gaskiya yanzu kamar maganar curriculum haka babu fa ba curriculum sai dai mu abin da muka dan sani dai muka abu shine fa dan kanmu kina nufin ba a ba ku jadawali ne yadda za ku koyarwa gaskiya babu mu dai inda nike babu to me kuke koyarwa to haka nan dai da yake ni ajin nawa ina koyar da yara ne yan unicef yan kanana aji guda ɗaya kana da yara sama da ɗari biyu saboda allah an ce mana yara ba su wuce arba'in hamsin ba mun zo mun ga yara <laughs> sama da ɗari biya za mu yi da su. Ya kuke da waɗannan yara musamman wajen a shawo kansu ma kila su yi shiru don su fahimci abin da kuke yi. To gaskiya to yaran nan dai haka nan dai <clears throat> in ka samu yaran ajin masu dan girma haka nan dai muke dan rarraba su suna dan taimaka mana wurin shawo kansu amma har ga allah gaskiya akwai alfina <laughs> nima ana magana horon yara fa eh, wato ɗaukar mataki akan yara ƙila na ko in an gama zari musu ido ba su yi wani abu ba a ɗan da kesu da bulala ana magana cewa yanzu ya zama wani abu a idan duniya ana magana a daina dukan yara ga yara sun muku yawa ya kuke yi da irin wannan tsamani da aka fito da sai dai wata lokacin da haka nan tunda ba maganan duka sai dai mu sa su su yi bacci ma wani horon ne <laughs> ma wani horo ne to in ba haka ba ya za ka yi da yara kwarai ka magana da ta gaskiya ya ko za a yi da yara da irin wannan yawa To ki faji ba wai a ce wai ɗalibi wajen sittin saba'in tamanin a aji ɗaya. A baka je eh, inda ya ce ɗari biyu har da hamsin ba? To to kin ga aisha sa kasashen da suka ci gaba sun ci gaba saboda za ga aji a ce idan an yi yawa shine ashirin wato malami dai ba nutsuwa su ma hmm. ɗaliban ga su nan ba nutsuwa ga shi kaji ta ce horo ma in bacci ma horo ne da <laughs> <laughs> kuma su huta shi ma wani abu ne eh, kin san kuma ko anan muna da baya ga malamai da ake da su aji akwai masu taimaka ma malamai zaki ga aji wajen mutum uku mutum hudu hmm. alhalin ɗalibai ashirin ne kacal a cikin aji hmm. to Allah ya samu dace amin har yanzu dai masu saurare kada ku shagala kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe. Amma kamun mu koma ga ikara bari mu shakata da wannan waka ta wannan mawaƙiya Shakna Gadas. Sakna Gadas. To, Sakna ne ko to? <laughs> <laughs> Malam Nasiru Umar daga cikin kai ne shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar Kaduna wadda ke kula da makarantun da ke ba da ilimin yara tun a matakin farko musamman makarantun firamare. Wannan aiki ne a gaban hukumar nan na inganta maganar koyar da 'ya'yan al'umma. Alhamdulillah. Kin ga wannan eh. na'ura. Amma dai ga waƙan eh. malam nasiru umar daga cikin kai ne shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar kaduna wadda ke kula da makarantun da ke ba da ilimin yara tun a matakin farko musamman makarantun firamare wannan aiki ne a gaban hukumar nan na inganta maganar koyar da 'ya'yan al'umma alhamdulillah kamar yadda kai bayani wata babban abu shine a ah, su malamai kansu domin zuwan wannan gwamnati ta lura cewa yawanci malaman da muke su ba malaman da suke da ilimin su ne a makarantu na firamare ba saboda tsarin koyarwa a najeriya wato national Police ta ce sai mutumin da yake da takarda mai da daya wato nce kenan akalla shi zai koyar da yara a makarantun firamare to saboda sha'awa da kuma ganin muhimmancin ilimi lokacin da mai girma gwani kama ya aiki abin na farko shine ya tabbatar cewa kowane yaro ya samu ingantaccen ilimi sai ya mai da ilimi a jihar kaduna ya zama cewa wajibi sannan kuma kyauta ne ne ba da wannan ilimi a bayan haka nan kuma sai aka tabbatar da cewa bayan ma ana ba ilimin nan kyauta kuma ya zama dole to duk abin da suke nema wato wajen kaman takardu wato duk kyauta ake bayarwa to abin da muka yi na farko shi ne muka duba kamar ne muku bayani malaman na ga cewa ba su cancanta ba ne muka yi musu wani jaraba wanda yake a wannan jaraba da aka yi wajen malamai dubu ashirin da bakwai dari takwas da saba'in sun faɗi wannan jarba kuma jarba da aka yi watan an duba silaba su yana aji hudu aka yi musu wannan jarba to daga nan sai mai girma gwamna ya ba mu umarni cewa mu ɗauki malamai wanda suke da sha'awa sannan kuma suna da ilimin koyarwa wajen dubu ashirin da biyar to mun ɗauki wannan malaman saboda mun buga su masu sha'awa suna da ilimin sun zo sun yi jarabawa kuma mun duba wannan jaraban a yi makin wannan jaraban yanzu mun ɗauki wa'in malamai mun tura su wa'in makarantu da muke da su a jihar kaduna wasu daga cikin waɗannan malamai sun koka cewa har yanzu malaman ba su isa ba imma dai sababbin da aka ɗauka wasu ba su je ba ko kuma dai an yi karanci in aka auna da abin da ke baya kuna da wannan rahoto kuma me kuke yi to alhamdulillah kamar yadda na faɗa maka saboda mahimmancin da mai girma gona ya ba ilimi shi yasa aka mai da wato aka yi declaring state of emergency a ilimi a jihar kaduna wato abin da muka yi shine tsarin da muka fito da shi shine kowane malami kare koyar da ɗaliban da suka wuce guda hamsin to wannan tsarin da muka ɗauko to akwai wasu ƙananan hukumomi wanda yake a yanzu zan iya cewa gaskiya na cewa muna da ɗan ƙarancin malamai amma saboda muna aiki tare da shugabannin ƙananan hukumomi mun fahimta cewa babban abin da ya kamata wa'ina yara namu samu shine ingantaccen ilimi a wasu daga cikin ƙananan hukumomin kamar ne muku bayani sun aiko mana takardu cewa suna su yi ma ƙara masu wa'ina malamai wato kamar kalmar kuma igabi kamar ikara kamar sabon gari da sun aiko mana da wa'ina takardu wanda kuma wannan watan ne za mu ɗauki wa'ina sababbin malamai mu masu jaraba mu tura su wa'ina ƙananan hukumomi daga nan kuma sai a tura su wa'ina makarantu namu domin su ci gaba da koyar da wa'ina ƙananan yara namu a makarantun firamare a jihar Kaduna. kuna da labarin rahoton cunkoso a aji ta yadda kamar wasu malamai da muka tattauna sun ce akwai ajin za ga yara kusan ɗari ko sama da ɗari gashi kuna da tsarin cewa ka a wuce hamsin. eh kamar yadda ka sani wato da muka zo da yake ana ba da abinci kyauta ne a jihar kaduna ga yaran makarantun firamare wannan ya sa yara da yawa sun dawo makarantun da muke da su to ganin haka shi yasa yaran suka ga sun yawa a aji amma in ka duba abin da yake irin manyan manyan gidan da ake a gine-gine da ake yi musamman a birane wato irin hawa goma sha masu zuwa goma sha biyu goma sha 24 ai kasan san gwamnati na baki abin da za ta iya saboda haka nan makarantu gine-gine da ake a birane haka ake su a karkara akwai wanda ake azuwa biyu akwai wanda ake azuwa hudu kuma an kai ta kujeru domin yaran su samu su zauna su yi karatun su Ah, kaga ana yin wannan a birane da ƙauyuku kenan duka wannan za mu ci gaba da wannan gine-gine ah, bayan haka nan kuma mun kai kayan aiki wata takardu wanda malaman suke amfani da su wajen koyar da wa'annan yara din sannan kuma in ka lura cewa ko da yaushe yanzu muna ci gaba da koyar da wa'annan malamai namu su samu sababbin hanyoyin koyarwa a koyar da wa'annan yara saboda haka ban da wannan ma mu kanmu yanzu mun sa ido wajen ziyartar wa'annan makarantu mun sa ido mu ga me ake koyar da wa'annan yara din saboda haka kowace a karamar hukuma misali a makarantu guda goma mun sami kula da su mutum daya wanda yake zagawa yana ganin abubuwan da ake yi sannan kuma mu kanmu muna zagawa muna ganin abin da ake yi sannan kuma su kansu a karamar hukuma shi kan shi a es da nashi sso da muke da su duk suna zagawa suna ganin abubuwan da ake to wannan ya sa ma yanzu muka samu mashina muka rarraba musu kuma za mu ci gaba da sayan mashina muna saya muna ba wa'annan masu duba ma wa'annan makarantu domin su tabbatar cewa lallai abin da ya kamata a yi a wa'annan primary school ana yi domin yara su samu a ingantaccen ilimi sannan kuma na amfani da iyaye gata al'umma gata makaranta watan sbmc da kowace makaranta muna da wannan su ma suna zagayawa suna ganin abubuwan da ake gudana a wannan makarantu nasu tsarin tafiya da iyayen yara da ake kira PTA wanda iyayen wasu daga wani malami a cikin malamai da muka tattauna ya ce da iyayen kungiyar ta kan kawo dan abun da shi ake sayan tsintsiya idan babu tsintsiya ko alle da shauransu yanzu wannan tsari na kuna ilimi kyauta ya hana abin ya ce yana dan kawo musu matsala a babu matsalar da yake kawa saboda kamar ne muku bayani ita wannan gwamnati na jihar kaduna ta fito da wani tsari wato dukkan makarantunmu kowane ana ba su dubu ɗari hudu wasu kuma ana ba su dubu ɗari takwas saboda haka wannan suna amfani da shi ne wajen sayan kanan abubuwa a wayannan makarantu nasu wato suna amfani da su pta ne da kuma su al'umma gatan makaranta da sarakunan gari da 'yan makarantar ma da malamai wato kungiyar suka haɗu suke kenan saboda haka duk abubuwan da suka taso kanana suna amfani da wa'innan kuɗaɗe ne wajen wa'innan kananan gyare-gyare. akwai wani abu da ɗaya daga cikin malaman nan ya nuna cewa shi yana aiki iya aikin shi tun da amana aka bashi na koyarwa amma gaskiya asali ba sha'awar koyarwa ta same shi kuna yin wani kokari musamman yanzu da ike kace kuna gab da daukan wasu malaman wajen ku tantance waɗanda za a dauka shin suna da sha'awar koyarwa nan saboda su tsaya su mai da hankali wajen ganin yara sun kwankwaɗi ilimin da ake nema kai eh, kamar yadda wannan ka fahimta ka kai bayani gaskiya ne cewa babban abu shine ainihin interest din wato mutum na son aikin saboda haka duk abin da muke shi sa muke rubuta mu tabbata cewa wanda suke son aikin kuma suna da ilimin su cancanta su suke rubutu takarda su kuma muke musu wannan interview sannan mu dauke su aiki kuma za mu ci gaba da duba domin shi kan shi wannan mu ina son aikin wani babban abu ne saboda haka insha Allah za mu ci gaba da wanda yake da interest shi za a ba shi wannan aiki kuma sai domin tabbatar cewa abin da ya kamata ku ke samar da uh, rubutattun littattafai da ake kira textbook da ake koyar da yara uh, ɗaya daga cikin malaman na ya koka cewa za a gaina da yara kamar tamanin ko ɗari amma littattafan guda arba'in ne saboda haka sai ya yi photocopy ya rarraba kuna da wannan labarin kamar yadda muka sha yin bayani muna takardu an sassai an rarraba su zuwa inda makarantu namu amma ila wasu da ba su isa ba ba mamaki amma ba abin da muke ita gwamnati za su cika ba sai wa'annan takardu tana rarraba domin yara mu kowane yaro ya samu takardun da zai amfani da shi a shine tsarin da muka fito da shi yanzu domin ba su yaro ya tafi makaranta ba tare da aina da takardun zai koya a makaranta ma sannan kuma da takardun da zai amfani da shi a gida saboda in ya je gidan iyayen shi za su rika duba su ga abinda malaman suke kura yanzu ana samun tsari mai kyau domin duka mai da makarantun mu kamar sun zama makarantun al'umma za ka kowa da kowa na ba da nashi gudunmawa domin ya tabbatar cewa wa'annan yara na sun samu ilimi ingantacce shi yasa a jihar Kaduna za ka cewa ainihin shashin ilimi ba a kawo siyasa a ciki ana yi ne abubuwan da aka tabbatar cewa wa'annan yara za su samu ilimin da zai taimake su kuma zai taimaki yayan kuma ana yi ne domin su wa'annan yara suka samu ingantaccen ilimi shi zai sa su zama a shugabanni na gari a nan gaba a ƙarshe kana da wani sako da kake so al'umma su gane na game da wannan aiki da kuka tasa a gaba musamman ganin yadda mutane suka kwaɗaita da ganin 'ya'ya sun samu ingantaccen ilimi a matakin na farko da kake kula da shi alhamdulillah wato ban abin ban sha'awa shine cewa al'umma yanzu sun gane muhimmancin ilimi saboda haka abin da suka fahimta shine duk abubuwan da wannan gwamnati ke faɗa musamman akan fannin ilimi na firamare gaskiya ne ana aiwatar da shi kuma suna gani suna ba wannan gwamnati goyon baya abin da za mu ƙara kira garin su shine su tabbatar cewa sun aika da yaran su na makarantu sannan kuma in su koma gida su rika duban abubuwan da ake yi sannan kuma lokacin ma da yaran suke makaranta muna kira ga iyayen yara su rika zuwa suna duban me ake koyar da yaran wannan yana karfafa ma yaran su kansu gwiwa suna domin su zauna a makarantar su mai da hankali akan abubuwan da ake koya musu To ma saurare sai ya dan gafarce mu na'ura ta dan yi mana tangarda wannan tattaunawar lawal isa ikar kenan da shugaban hukumar kula da ilimi ta jihar kaduna malam nasiru umar rigacikun amma dai tun da mun muku alkawali bari ku shakata da wannan wakar. masu sauraro ƙarshen shirin namu kenan a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Justin Thwait tare da abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin. Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. Na ga Amina kina ta sauri ko dai wai kina son ki je ki ci wani abu ne. Waƙan ne min daɗi ina so in daɗa. Ai na ga na ga kina ɗan dansewa ke ma a cikin ɗakin watsa labaran. To Allah da ya samu dace. Karshe ya ɗauki